muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana sake samun damar rayuwa har zuwa wannan lokaci da kuma samun damar haduwa a wannan masallaci da aka saba haduwa domin karatu musamman a cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz gida uha a inda ake na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah a inda ake karanta hukunce-hukunce da abin da shari'a ta tanada akan abin da ya shafi janaza da dukkan abin da ya shafe ta tare daga sallah da sauran abubuwa na hukunce-hukunce don kaucewa abin da ya saba shari'a da kuma tabbatar da abin da yake shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ga karatun da ya gabata mun tsaya ne a shafi na 118 mu tashi fakara ta uku inda ya ce wa'alam an na hazan da zai zakar na hulina sala yana magana a kan salatul ba'i wato sallah ga mamaci a lokacin da kuma mamacin baya gaban waɗanda suke yin sallah ɗin ana wani mutum ya yi rasu a wani gari ko a nesa kuma sai Allah subhanahu ta'ala ya kaddara wasu suna wani gari su kuma su halarci sallan sautin da ba a garin su yake ba kuma ba a nan ya rasu ba yana daga cikin bayan Allah musulmai to ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sarki annajashi sarkin habasha ita ce ethiopia kenan a yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fice tare da sahabbai ya sa su kai sahu-sahu sannan ya wuce gaba ya limance su ya yi kabbarori guda hudu tare da dukkan abubuwa da ake karantawa na alkur'ani da salati wanzu sallallahu alaihi wasallam da yin addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da rawin hadisi ya tabbatar kai ka ce ga gawan nan a gabansa a kwance to wannan shine matsalan da ake karantawa cewa abuna sallah salatu ra'ib yin sallah wa mamaci a lokacin da baya bana babu gawar a gaban waɗanda suke yin sallah ne kamar yadda ya faru da sarki annajashi to akwai bayanan malamai game da wannan yin haka da kuma akwai sharaɗi wajen yin haka kuma sannan koyaushe za a yi ko kuma makamancin haka malamai sun yi bayani tashin maganganunsu shi sheikh muhammad nasiruddin ya kawo a cikin karatun da za mu yi a gaba insha Allah ta'ala za mu tashi gabar da muka tsaya na ce wa'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى أن هذا إلا أنه أن الصلاة على الغيب وليل محمد حبيب الله أن هذا طبعا يأتي بصفة من حافظ الملائكة فإن الصلاة من كلام الخير رحمه الله في هذا السبب قال الله تعالى ووجد من هذه صلى الله عليه وسلم وسنة الصلاة على كل من غير ولما تقدم كثير من المسلمين وأمه بيار هذا يصلى عليه وصلى ربنا على وأخذنا من ذلك على نعم آه، يتي واعلم أن هذا الذي ذكرناه من الصلاة على الغائب كثني أبونا muka أنبتا أبايا نين صلى وواندا بايانا معنى صلى baya wa gawar da ba ta nan shine salatu alal ghaib yana wani gari ya rasu wayansu mutane suna wani gari su tsaya su sallah su fuskanci alƙibla su sallah ba tare da akwai gawa a gabansu ba sai ka sani wannan bayani da muka yi da kuma abin da muka ambata a baya na maganar sallah wa mamaci wanda baya nan a gaban waɗanda suke mai sallah huwallazi la ya ta'ammalu hadithu ghayrahu sallan da muka yi bayani na wadda annajashi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa shine wadda hadisin baya daukan wani nau'i na sallan ghaib in ba wannan ba a menene abin da yake nufi anan shine shi tarki annajashi da ya rasu garinsa gaba daya a lokacin ba musulmai ba ne tunda ba musulmai ba ne idan tunda ya rasu babu wanda zai masa sallah shi ko musulmi ne amma kuma ya koye musulunci ne saboda shi yake mulki a kasar kuma kasa ya ta a kiristoci masu hiyar tsaye to eh, ne ya musulunta ya kuma kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma imani da shi ya gaskata shi kamar sai ya boye musuluncinsa ga mutanensa ba su sani ba to kuma sai Allah ya masa rasuwa kaga babu wani mutum ko da ma musulmai ne waɗanda ba su san ya musulunta mutum da ya boye ba ba mamaki ba za su yi za su masu ba za su ɗauka shi ba musulmi ba ne to balle ma dama kiristoci ne wanda ba talla yadda musulunci ya shara'anta suke yi wa mamaci ba waka annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa ba za a yi wa sarki annajashi talla a can ba shi za ta yi ce su yi talla a nan ne abin da shi sheikh yake faɗi a nan cewa wannan hadisin baya ɗaukan wani bayani da ya wuce wannan cewa fa an yi sallawa sarki annajashi ne saboda kasancewarsa babu wanda zai masu sallah yace wali hada sabaqana ila ikhtiyarihi sullatun min muhaqqiqil mazahib yace saboda haka ma an riga mu wato wasu jama'a daga marubuta da tabbatar da ilimi na mazhabobi daban-daban sun riga mu zaben wannan bayani din cewa sallan ta faru ne saboda kasancewar sarki annajashi ba wanda zai masa sallah a cikin inda ya rasu amma da a ce akwai wanda zai masa sallah a bisa zaɓin shi mawallafin wannan littafin shekaru, muhammad nasiruddin in akwai wanda zai masa sallah a can to ba bukatan kuma a masa sallar gari a wani guri sallan ta faɗi a kansa dama a dai wa mamaci sallah shine abin da shari'a ta shari'a ba wata dole su wani su masa sallah ba a a samu an masa sallah bayan ya rasu to idan mutum ya rasu a inda ba musulmai to abun da shari'ar musulunci ta shara'anta na a yi masa sallah bai samu ba shi za a annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah salatul gai wannan shine abun da Sheikh Muhammad Nasiruddin ya dauka duk da kashin malamai kin da can suna ganin a babu wani maganan cewa ko dama don akwai babu yi masa sallah ne ko babu mai yi masa sallah a'a in dai kawai mutum ma abucin falala ne an san shi da sanin addini da riƙon addini ko da hidima addini sai ya rasu a wani gari ko da an masa sallah a can garin duk garin ma musulmai ne kuma an masa sallah a garin to su wasu malamai suna ganin cewa a wani gari kuma musulmai za su iya yi masa sallah salatu za a yi za mu ga insha Allah ta'ala kamar yadda malamai su kasu wannan dai e eh, shine abinda Sheikh Muhammad Nasiru dini ke kai rahimahullah cewa shi sarki annajashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah ne saboda ba a yi masa sallah a can ba domin gari ne na ba musulmai ba kaka wannan shine fahimtar sa fahimtar sa shine ba za a yi wa mutum sallah salatu ga'ib ba in dai an riga a masa sallah a can inda yake sai in ba a masa sallah bane ko ba wanda za su masa sallah to wannan ne za a masa salatu ga'ib haka nan wanda ya rasu ko ya bata saboda ko wani hatsari ko wani abu ko aka ga wata dabba ta ɗebe shi ta shiga zai da shi tana katantana jikinsa to an tabbata cewa abin da yake kawai shine da ba a ga ya dawo ba wasu ta halakar da shi to amma kuma ba yadda za a yi a shiga gun saboda ana tsoron faruwan haka da duwanda ya shiga to sai masa salatu saboda ba wanda ya masa sallah to za masa salatu ghaib shar'anta sallah wa mamaci shine kawai ake neman a ga cewa an yi wannan abu don shari'a ta ce in mutum ya rasu daga cikin abubuwan da za a yi masa za a yi masa sallah to idan ba a yi masa sallah ba to ba a yi ba da wannan haƙƙin ba shine za a yi wa mutum sallah a lokacin da ake da tabbacin cewa ba a samu wanda suka masu sallah ba amma in an samu wanda suka masu sallah shi a gurin sheik muhammadu nasiru din yana ganin ba wani sake sallah da za a yi salatu gari ce wani hada tabaqqala ila ikhtiyarihi thullatun min muhaddiq al ce saboda haka ma abuna wasu nau'i na jama'a daga ma'abuta mm, ilimi da kuma tabbatar da abun da ilimi ya tabbatar a mazhabobi suka rigaye mu zuwa ga wannan hadisi da wannan fahimta wa ilayka khulasatun min kalam ibn al-qayyim rahimahullah fi hada fi hada sadad yace ga wato dunkulen magana nan ya kawo a takaice takaitaccen bayani na ibn al-qayyim rahimahullah game da wannan matsala din wato a a dab da wa'annan fatsara masu zuwa kwanafi zadin ma'ayar ya ce a zadin ma'ayar ya ce walam ya kun min habihi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi as-salatu ala kulli mayyitin ghaibi shi Sheikh Muhammad Nasir ji yana cewa wannan magana ce wacce take ta Ibn al-Qayyim rahimahullah ya yanko ta abinda Ibn al-Qayyim rahimahullah yake cewa shine walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam baya daga shiryarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi kuma baya daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala kulli mayyitin ghaibin ayi sallah ga duk wani wanda ya rasu ghaibin wato baya nan wato mutum ya rasu a wani gari a zo a yi masa sallah a wani gari ya ce wannan ibn qayyim ya tafi kan cewa baya daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko wannan ba shiryarwar ta bace faqad mata khalqun kathirun min almuslimin don an samu rasuwar halitta da yawa mutane da yawa sun rasu daga cikin musulmai wa hum ghuya wato kuma alhali ba sa nan a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam falam yusalli alaihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai musalla salatu ga'ib وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت أما كما يا إنجنت شوى النبي صلى الله عليه وسلم يا صلى وتركي النجاشي yadda yake yin sallah wa mamaci in an ajiye masa gawan a gabansa kawai kuma ya sallah wa annajashi alhali annajashi yana kasar habasha ya rasu to a zalika ala thalathati turuq haka aka yi sabani malamai magabata sun yi sabani akan yiwuwan cewa shin in mutum ya rasu a wani gari mutane a wani gari kawai za su masa sallah kai tsaye ko da da can an masa sallah inda ya rasu din ko kuma ba masa sallah inda ya rasu ba ko kuma za su yi sallah ba sai in ba a masa sallah ba ko kuma za su iya yin sallah ko da an masa sallah to malamai sun kasu kashi uku akan wannan ana suna da hanyoyi guda uku wajen menene suke gani akan wannan da waka akwai ra'ayoyi guda uku na ɗaya na na ɗaya annaha za ta shari'un kawai wannan shari'a ce ma'ana in mutum ya rasu a wani gari mutane a nan garin watakila sun san shi eh, ko da malinta ko da aiki wa addini ko da hidima wa addini an san shi wajen ayyuka na kwarai sai ya su a wani gari ko da yana wannan garin sai ya tafiya sai ya su a can ko kuma dama yana can ne sai ya su amma mutane da suke wannan gari suna haskakuwa da ayyukansa na alkhairi ko karantarwansa ko wa'azuzinsa ko wani abu sai labari ya zo musu cewa wani ya rasu to ra'ayi na farko da malamai suka tafi shine annaha za ta shari'un wannan kawai shari'a ce wa sunnatun lil umma kuma sunna ce ga al'umma as-salatu ala kulli mayyitin duk wani wanda ya rasu kawai za a iya masa sallah ala kulli ghaibin duk wani wanda ya rasu baya nan za a yi masa sallah duk wanda ya rasu baya nan mutanen da suke wani gari suka san kawai kimarsa da muhimmancinsa to kawai za su iya matsaye da sahu kawai su kalli alƙibla su kabbara su kabbarori guda hudu suna karanta tamkar yana kwanciya gaban su cewa wannan ya halatta kawai a kowane hali sawa'an an masa sallah a can ko ba wasu sallah ba a yane ne matukar kawai wani ya rasu ba a gari wato mutanen garin da suke sha'awar su sallah shi wannan kawai halal ne wa haza qawlu shafi'i wa ahmad wannan shine ra'ayin imamu shafi'i da imamu ahmad kawai in dai mutum ya rasu a wani gari to ya halatta wasu suna wani gari kawai su fuskanci alƙibla a lokacin su yi sahu sahu da limami a gaban su limami ya kabbara su kabbara ya kabbara su kabbara har su kabbara guda hudu wannan shine ra'ayi na farko ra'ayi na biyu kaga ra'ayi na farko nan ba shi ne ra'ayin da shi shef nasiruddin yake kai ba amma ya ambata shi saboda ababin ilimi ne yanzu yana jero ra'ayoyin malamai ra'ayi na biyu ya ce wa ƙala abu hanifata wa malikun sai kuma imam abu hanifa da imam malik rahimahumullah suka ce hada kasun bihi wannan yin sallah wa wanda baya nan din nan sarki annajashi misali da aka yi kasun bihi wanda kawai ya banta ne ga shi sarki annajashi wale zalika da gairi ba wanda za a yi wa sallah kuma na salatin gaye kawai shi ne saboda yanayin da yake ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa sallah wani ra'ayi na biyu kenan amma wai don wani ya rasu a wani gari sai aka yi masa sallah shikenan in dai wani ya rasu a wani gari shikenan ba wani wanda kuma yana wani gari su a ganin su cewa zai masa sallah na kaga kishiyar ra'ayin farko kai tsaye kenan yau ra'ayin farko kawai duk wani wanda ya rasu a wani gari mutane a wani gari za su yi masa sallah ra'ayi na biyu babu wanda za a yi wa sallah in ya riga ya rasu a wani gari wasu mutane a wani gari su masu sallah in ban da najashi sarki an najashi wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masu sallah sai na uku Thank you. جعلنا واسما الكفار ولم يصل عليه ونصل عليه ولم يصل عليه ثلاث غير جعلنا الفرد قرار ثلاث المسلمين عليه والنبي صلى الله عليه وسلم على الغيب فبلغه وقيل وترك السنة وهذا له موضعه والله أعلم ورد ذلك هذا لماذا لأمات قال الله هذا الحديث قلت واختار yace wa qala shekul islam ibnu taymiya shekul islam ibnu taymiya rahimahullah shi kuma yace ra'ayi na uku kenan as-sawabu abin da fi zama daidai a ganin sa annal ghaiba cewa shi wanda ya rasu ba a gari ba in mata bi baladin lam yusalli alayhi fihi in ya rasu a wani garin da ba a yi masa sallah ba to sulli alaihi salatu ghaib to mutanen wani gari wanda suka sani sai su za a yi masa sallah sallar ghaib tunda in da ya rasu din ba a masa sallah ba kama sallan nabi sallallahu alaihi wasallam ala najashi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah wa sarki an-najashi li annahu mata bainal kuffar saboda sarki an-najashi ya rasu ne a tsakanin kafirai waɗanda ba sa sallah walam yusalli alayhi kuma ba a yi masa sallah ba da walam yusalla alayhi ba a yi masa sallah ba da an yi masa sallah a can to da ba bukatun da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai masa sallah ba a wa in sulli alayhi in dai an riga an masa sallah haitu mata a inda ya rasu to lam yusalli alayhi salatu ghaib to ba za a yi masa sallah sallar ghaib ba لأن الفرض سقط لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه so da farillan a yi masa sallah don yin sallah din farzu kifaya in wasu sun yi sun dauke wa wasu eh, wajabcin a yi masa sallah ya faɗi saboda samun wasu musulmai da suka yi masa sallah yanzu da an samu musulmai a can sun masa sallah to babu bukatan kuma wasu musulmai a wani gari su yi sallah ce, wa nabi sallallahu alaihi wasallam salla ala al-ghaibi wa tarakahu annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallah akan mamaci wanda baya nan wa tarakahu kuma ya bari ya daina yi wa fi'luhu wa tarkuhu sunna shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam duk aikin da yayi in an yi sunna ne wa tarkuhu in ya bar abu in aka bari sunna ne don ka kawai a shi sai ya ga bari ya tsaya tsaka tsaki tare da bayanin a fahimtarsa ga dalilan da suka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sarki shi don haka in waɗannan dalilan ne suka faru to mutane musulmai a wani gari za su iya yi wa mutum wanda ya rasu a wani gari sallah in babu wannan dalilai shi yana ganin cewa babu bukatan a yi sallah wa hada lahu mawdi'un wallahu a'lam yace eh wannan bayani yana da shi ma waje mana eh, lahu mawdi'un yana da matsaya yana da ma'ana a matsayinsa wallahu alam ita Allah shi ne mafi masani wal aqwalu thalathatun fi mazhabi ahmad bayanai a mazhabar imamu ahmad ma su ma akwai bayanai maganganu daban-daban guda uku wa sahuha hada tafsir amma wanda ya fi inganci shine wannan bayani da ke da ke da cewa in mutum ya rasu a inda ba a yi masa sallah ba sai a yi masa in ya rasu a inda an yi masa shi kenan sallah ta faɗi wani shi ne a mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal kamar yadda shi ya bayyana shi Sheikh Muhammad Nasiruddin rahimahullah qultu yace amma ni kuma sai nace واختار هذا بعض المحققين من الشافعيه wasu daga cikin manya-manyan malamai daga mazhabar shafi'iyya sun zaɓi wannan ƙauli ne faƙar al-khattabi fi ma'alimin sunan ma na suhu imam al-khattabi a cikin littafinsa ma'alimin sunan yana cewa nassin maganarsa yake cewa kultu kultu al-najjari rajulun muslimin wa da'ana da rasulullahi sallallahu alaihi إلا أنه كان يكون إيمانا ويقبل إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه إلا أنه كان إلا أنه كان بين الغرام أن الأخوة من يكون بدرة ومنزل في صلاة عليه فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك في دون نبيه ووليه فأطلقنا فيه فهذا والله أعلم وصلوا بالدعاء الله عليه وسلم من عليه وسلم نعم. qultu yace nace shi imam al-khattabi kenan wanda yanzu Sheikh Muhammad Nasiruddin yake yanko maganarsa yace annajashi rajulun muslimun shi sarki annajashi mutum ne musulmi qad amana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وصدقه على نبوته يا دكة النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن نبتدأك أي كوشدش إلا أنه كان يكتم إيمانه تدشي تركي النجاشي يا كتن شينا قوي إيمان والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه shi kuma musulmi duk inda yake in ya rasu to ya zama wajibi akan sauran musulmai da suke raye su masa sallah illa annahu kana baina zaharanai ahli kufr sai da shi kuma sarki annajashi lokacin da ya rasu ya kasance yana tsakankani ma'abuta kafirci ne ba musulmai ba ولم يكن بحضرت بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة haka a halarci a gurin a cikin wannan garin a wannan lokacin da ya rasu babu wani wanda zai tsaya ya tsaya masa don ba da haƙƙinsa na yi masa sallah tunda duk ba musulmai ba ka ba maganan a tsaya a duba cewa a je a yi masa sallah فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك إذا wannan sai sanya ya lazumci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka bana wanda yake cancanta yayi haka shine annabi sallallahu alaihi wasallam idh huwa nabiyuhu wa waliyuhu domin annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin shine annabinsa don ya yi imani da shi wa waliyuhu kuma shine majibincinsa shi da cancantan ya nemo haƙƙinsa zaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa sallah wa ahaqqul bihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin da annajashi ya rasu shine mafi cancantan mutane da kula da haƙƙin najashi ko kula da mutuncin annajashi wannan shine dalilin da ya sa yayi masa sallah kamar yadda su waɗannan malamai suke gani yace fa hada wallahu a'lam ita waɗannan abubuwa da aka ambata Allah shi ne masani huwa sababul ladhi da'ahu ila salati alayhi bi zahiril ghaib wadannan sune dalilan da suka janyo annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ga annajashi bi zahiril ghaib wato ma'ana ba tare da annajashi yana gabansa ba mana yi masa addu'a ba tare da shi annajashin ya san an yi masa sai dai in rahama da zai samu a dalilin wato addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga waɗannan ra'ayoyin har yanzu tashi mutane suna tafiya a kai kaga za su iya samu eh, yanzu misali a irin ƙasar Saudiya idan wani babban malami mashuri a duniya ya rasu ko wani babban sarki a musamman cikin sarakunan larabawa kasashen larabawa can za ka ji an yi shela an yi salatu ga'ib a haramaini masallacin ka'aba a masallacin manzala suna da suna na madina eh, akwai waɗanda ma sun rasu an yi musu sallah a nan ma sauriyan, amma an yi salatu gayi kuma a haramai kamar yadda shehunan malamai sheikh bin bas rahimahullah lokacin da ya rasu an yi salatu gayi a lokacin muna madina sheikh usaimin rahimahullah shi ma lokacin da ya rasu shi ma lokacin muna madina an yi salatu gayi a a haram na madina masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sarkin jordan lokacin da ya rasu shi ma yi salatu gari a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da masallacin Makka duka to kaga su sun tafi kan cewa idan wani mutum mai kima kamar yadda su suke ganin sarki annajashi mutum ne mai kima ai kaga ya bawa sahabban sallallahu alaihi wasallam mafaka ya musu adalci lokacin da garin su da aka haife su yayi sanadin koransu makka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya labari ya ce ku yi hijira zuwa habasha inna biha malikan la yuzlamu ahadun inda aw kama qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ku yi hijira zuwa kasar habasha ku zauna a can saboda an soma cutar da su a makka ana azabtar da su da nau'o'i na azaba kamar yadda ya faru da ali yasir abuna yasir da matarsa sumayya da ɗansu ammar an azabtar da su har kai ga uwa da uba kan su da su wato an kashe yasir an kashe sumayya taura ɗansu amma annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana cewa sabaran ali yasir fa inna maw'idakum janna an azabtar da su irin su ummu sharik an azabtar da su bilal radiyallahu anhu to lokacin da garin makka yi dumi ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a kama wancan a azabtar a dora wancan dutse a abuna a yi gulala wa wancan to lokacin da wannan yanayi ya kai inda ya kai aka daina sayan kaya a hannunsu kuma aka daina sayar musu kaya domin su ne yan kalilan a cikin don haka kawai sai aka yi shela duk wanda ya musulunta to kar a sayar masa abu in yana so ya saya kuma kar a sayi abu in yana so ya sayar don haka kawai ya zama ba za a sai kayan su kuma yan kalilan ne ba su iya gamsar da juna a bisa bukatun rayuwa ba a wannan yasa suka sha miya a nan sallallahu suna ya tara sahabbai ce ga yadda makka ta zama a yanzu yana musu umarni su tafi ƙasar habasha saboda akwai sarki a can wanda ba a zaluntar wani a gabansa to shi suka tafi gurin sarki annajashi kuma sarki annajashi eh, lokacin da yake raye ummu habiba radiyallahu anha daga cikin ummul mu'minina radiyallahu anhunna wa ardahun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai aure ta sarki annajashi ya bada sadakin ta shi shi ya daura mata aure da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da sun yi hijira suna can annabi sallallahu alaihi wasallam sarki annajashi ya daura mata aure da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya biya sadaki kuma ya shirya ta da dukkan Eh, darajawa da kayan da ya kamata ya shirya ta da shi so kaga mutum ne wanda ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi ya gaskata shi ya kuma ba da kara da da abu ne eh, kariya ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka yi hijira zuwa gare shi haka idan wannan dalili eh, abu ne sun sa don a ganin a ganin wasu malamai waɗannan wanda suka tafi kan cewa kawai duk wani duk wani ga'ib wanda ya rasu a wani guri za a iya masa sallah a wani gari suna ganin babu wani kaidi da za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam a don bai ce musu bai ce musu ku zo mu yi sallah don ba za a masa sallah a can ba bai faɗi wannan ba kawai ce a zo a yi musu sallah dan uwanku annajashi ya rasu dan uwanku musulmi annajashi ya rasu da ku tashi mu yi masa sallah suka fito suka zo fili ya ce su yi suka haɗa sahu ya tsaya ya wasu sallah ya ce saboda a can ba za a samu wanda za su masu sallah ba to shi yasa wannan ra'ayi na farko iya tafi kan cewa kawai duk wani wanda ya rasu ko an masa sallah a can ko ba masa sallah a can inda ya rasu ba kawai shikenan wasu mutanen da suke sha'awar su yi masa sallah za su masa sallah to balle ma idan har wani mutum ne malami wanda aka san shi da karantar da addinin Allah al'umma sun amfanu da karantarwarsa to shine abin da abin da yawanci su hukumomin saudiya suke amfani da shi cewa idan wani mutum wanda yake da kima ko yake da daraja ko yake da falala ko yake da girma da daraja a iya ganin idon mutane da fahimtarsu to suna ba da umarni a yi masa sallah a haramaini ma'ana sai a yi masa salatul ga'i kaga inda sun dau ma'anar cewa salatul ga'ib ba za a yi ta ba sai in ba a yi wa mutum sallah ba da ba za su rinka yin wannan ba ba za ka samu ma wani an cika iyakan cika a inda aka yi masa sallah amma duk da suna umarni cewa a yi masa salatul ga'ib saboda girmama darajar su sun dauka girmama darajar matsayin sarki annajashi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah ya yi imani ya yi wa musulunci aiki ya ba shi kara ya ba wa sahabbai kara domin sun je ne da musulunci kuma musulunci ya aka kore su a gare su to ala ayi halin idan mutum ya dauka sai amma shi sheikh muhammad nasiru din rahimahullah ya tafi kan cewa abun da yake mafi inganci kamar yadda sheikhul islam ibn taymiyyah rahimahullah ya ambata shine cewa in har ba a yi wa mutum sallah ba a inda yake shine kawai za a yi masa abunan sallah amma inda ya riga an yi wa mutum sallah ba bukatar wasu mutane a wani gari su yi masa sallah wa alam eh, ala iyalin duk inda ka ga an yi ɗaya a ciki to kawai ila ɗaya daga cikin dalilan da aka ambata ne na ra'ayin masu ra'ayi din daga cikin malamai magabata in kuma ka ce mafi ƙarfin magana ka ɗau waɗannan bayanai da abin da sheikh muhammad nasiruddin yake kai cewa ba za a yi wa mutum sallah ba sai inda dalili na rashin yi masa sallah a can to shi kenan wani layi na mutu wani minna wallahu ala na فإنه لا يكون عليه والبنات واجعلنا fa'ala hada da ka bisa wannan dalili idan matan muslimu bi baladin min buldan in mutum musulmi ya rasu a wani gari daga cikin garuruwa وقد قضى حقه في الصلاة عليه kuma alhali garin ya riga ya ba da haƙƙin mutumin na yi masa sallah mutanen garin sun tsayar masa sun yi sallah gare shi to fa innahu la yusalla alaihi la yusalli alaihi man kana fi baladin akhara ghaiban anhu babu wani wanda zai masa sallah wanda yake wani gari ya masa sallah salatu ga'i inda ya riga masa sallah a inda ya rasu fa in alima annahu lam yusalli alayhi li'a'iqin aw mani'in aw mani'i udhrin aw mani'i udhr aw mani'i udhr amma idan mutum ya san cewa ba za a yi masa sallah ba saboda wani dalili na matsala ko kuma a'a wani uzuri da zai hana a yi haka to kana suna an yi salli alaihi to abinda yake shi shine mutum sai ya masa sallah a duk inda yake in dai ya san ba za wa sallah wannan shine abinda Sheikh Muhammad jini ke kai shine abinda ya yanko na bayani shekul Islam Ibn samiyya da kuma shekul Islam Ibn Qayyim rahimahullah wala yatruku zalika a libordin masafa ko mutum ba zai bar yi matsala ba libordin masafa wai ko don garin yana nesa ko da gari yana nesa da inda mutum yake ko mutane suke inda sun yi tunanin cewa wane ba zai samu a yi masa sallah a can ba suke ne ya lalace su cewa su yi masa sallah na wallawa idan za su yi masa sallah shi wanda ya rasu a wani gari to wasu mutane kuma a wani gari za su masa sallah salatu gari Kai za su sallu alaihi istaqbalu al-qibla in za su yi masa sallah to fa al-qibla za su fiskanta yawa al-qibla za su fiskanta wala ya tawajjahu ila balad al-mayyit ba cewa za su ya rasu a Lagos sai su kalli yamma daga Gombe sai Lagos tana yamma ai ba shi ake bi ba ibada ne ake yi za su kalli kaga Lagos tana bayan su sai su kalli gabar al-qibla duk da cewa shi yana can kuma ko gawansa tana can amma sai su abu ne shine yake faɗa cewa lam tawajjahu ila balad al-mayyit ba wai za su fuskanci zuwa ga garin da mamacin yake bane a kawai za su fuskanci alƙibla ne su yi wa mamaci sallah in ka na fi gari fi hatar ƙibla in dai garin ba yana ɓangaren alƙiblan ba amma yanzu misali in wuri ne mutum ko mutum wanda za su yi sallan suna gombe kaga ai gabar za su fuskanta wadda mai dugurin ma yana ta gabar to ka wannan kawai mai dugurin ta yi sa'a kenan tana ta gabar to shi kenan amma ba wai ah,

وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة الصلاة على الميت الغائب حقيقة ساشم ما لمي سكما سنت في بسا كرهنت من صلى قمامة ديرسو أولي هري سنة قلن يما صلى مكروهي وزعموا سكرية شيوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بهذا الفعل suka rai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi kadai ne aka kebe da wannan aiki eh, sashi malaman su suna ganin ma gaba ɗaya masu da su gaye din annabi sallallahu alaihi wasallam ne kadai zai yi in kana fi hukmin mushahidi din najashi domin su a ganin su kawai shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana dauke da hukuncin kamar waɗanda suke nan tare da annajashi ne a duk nisan duniyan da yake kasancewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam limawi ya fi ba'adil al-akhbar annahu qad suwiyat lahu a'lam al-ard saboda da aka rawaito a cikin sashin wasu labarbaru cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an tsane masa wato a'lam al-ard wato eh, eh, abin duk wani guri eh, muhimmi na ƙasa eh, shi yana salarsa an naɗe masa shi wanda akhbar ne yawanci waɗanda malamai suka ce ba su inganta ba ta ɓangaren da suka rawaito suka kafa hujja da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa cikin hadisi ingantacce inna allaha zawaliyal ard wa ra'aytu mashariqaha wa magharibaha Allah ya naɗe mun ƙasa. na ga mahudar rana na ga mafaɗar rana wala mai ya ba da labari dab da zai bar duniya ya ce Allah ya nuna maka duniya tun daga nan har bango ta ko ta ina ya ga duniya kuma ya gama abin da zai faru ya hanga ya ga har ƙarshen al'ummarsa da irin mutanen da za a yi da ɗabi'un da za su duka nan sallallahu ya gani kuma ya faɗa eh, nan ne ya faɗi ƙarshen al'ummarsa cewa za su halaka da kwaɗayin kuɗi ne kawai ƙarshen al'umma na sallallahu alaihi wasallam za su halaka da kwaɗayin kuɗi ta ko ta halin kaka ya abinda mutane za su ta rigingimu kan kuɗi da abin duniya da wannan za a halaka za a buɗe duniya ɗin wa mutane za su yi wawanta to har su wuce gona da iri ba za su koshi ba ba za su koshi ba za su yi da wawa kuma za su saki hanya ce ce wannan shi yake tinowa ƙarshen al'ummar abin da zai faru ke yanzu kaga yana faruwa yawa in dai wawa kan kuɗi ne ba taɓa yin yanayin da ake irin wannan al'umma din ba kuma Allah ya buɗa mata sama da abin da aka buɗawa na farko yawa na farko da can da na farko na baya baya yanzu ka iyayen iyayenmu ko a can baya haka idan kana abuna da mawa'in da ma suna raye a yanzu da fili wanda za su ce maka in bangaren kasuwa ne su ce maka sun suna sayan mota sabuwa su ce maka suna sayan ta naira kasa da dubu biyar mota sabuwa su je su sayo ta kawai a kamfani a ce naira dubu uku wanda suka yi wannan suna nan a raye wasu ce maka sun yi talari naira arba'in da shi suke cefa ne su yi kaza su yi kaza kuma wata ake ba su naira arba'in kuma har sauran kudin ya saura to kaga yanzu kuma wanda ke daukan salari dubu nawa baya rayuwa da dadi na sakewa a kwanciyar hankali sai dai da basu suka da waye-waye da kame-kame da karya karya sauransu haka nan ya yi bashi bai biya ba kuma ya yi karya ya ƙara ɗaukan wani ya yi karya ya ƙara ɗaukan wani to kaga to sannan kuma in ka lura yanzu da yadda ake wawan harkar kuɗi din mutane har suna kashe a akan kuɗi mutum zai ce ba matarsa ta yi ciki eh ta je a zubar shi ba zai iya ɗaukan ɗawainiyar 'ya'ya ba shi ya'ya uku sun ishe shi a ya'ya biyu sun ishe shi kaga wannan duk hauka ce ta samu mutane mutane yawanci sun hauka ce mutum ya kirga gidansu ya ga matan gidansu da ƴaƴan gidansu da yayunsa da ƙannansa zai ka cewa shi na nawa ne ma tukuna kuma su nawa ne su goma sha nawa su ashirin da nawa yau wa yake ba su abinci to ya ɗauka ƴaƴansa shi zai ba su abinci ya ɗauka arzikin su suke ci da san ƙarshen ta wani sa'i shi yake lallabawa yake sun nasu ba sai ka ce mutu ya ce ina duwace ta sake ciki a cikin matansa wallahi sai dai ta ɗau nauyin kanta da kanta da ta ji kawai ka san ba shi da hankali bai san shari'a ba ko miskalin zarrai wannan shine abubuwan da suke faruwa a yanzu kaga wawace ce akan duniya wa a sa duniya bari ya yi ta daidai da yadda yake gani ka ga mutane wannan ya yi can babbabbabba wancan ya yi can da kawai yadda ka san mutum zai yaya wani ya je gun wancan wancan ya yi can wancan ya haka kawai ba kai ba daidai haka mutane kawai sun sun rude yawa kowa yana tunanin wai ba zai kwana ba sai da kuɗi ko ta halin kaka a tashi a gurin kuɗi shi ko ta halin kaka ya samu kansa a gurin kuɗi wanda iyaye mu ba haka wani ba haka ce komi kala da rafi ba haka ce ba kuma Allah ya sa sun rayu a duniya lafiya sun bar duniya lafiya kuma suna da mutunci muna musu fatan Allah ya gafarta musu amma ka amma ka ga yanzu abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ke faruwa kowa kawai a dimauce ke ta yan kalilan da wanda Allah ya kiyaye yawa nan kawai arziki kawai akan abin duniya da neman abin duniya ta ko halin kaka da rashin nutsuwa da rashin kwanciyar hankali da babu abu da raunin imani da karancin imani mutu ya waye gari yana iya halakar da ‘ya'yansa yana iya cin mutuncin iyalansa ya ci amanansu a kan kuɗi shi yanzu baya sayan abinci saboda an ce mata a shi kaza kaza da sauransu daga ba zai siyo abinci ba ba zai siyo kaza ba ba zai siyo kaza ba duwan ya dakatar da su ya dauka su suke kawo masa talauci kawai shi kenan da gana zaka gane bai da lafiya ba shi da lafiya duk wanda ke tunanin shine zai lissafa wa kansa tsarin rayuwa ya dauka cewa tsarin shi zai bashi arziki ko shi zai yi kaza din sa to wannan yana kan kuskure amma ya halatta mutum ya yi tattali ya halatta mutum ya yi tsari ya halatta mutum ya yi abin da ya kamata amma ya tabbata arziki kuma yana hannun Allah to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya yau babu hauka da son duniya da ta kai matsayin a ce mutum yana kashe ƴaƴansa yana kyaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ambace cikin akbarul kaba'i mafi girman zunubi shine mutum ya kashe ɗansa khashiyata an yut'ima ma'ahu an taqatula waladaka khashiyata an yut'ima ma'aka a yawan mafi girman zunubi da aka tambaya na sallallahu alaihi shi ne ce mutum ya kashe ɗansa wai don yana tsoron kar ɗan ya ci tare da shi gani ke ɗan zai cinye masa dukiya in ba haka ba me za mutum zai ce a taƙaita zai sawa matarsa cuta a jikinta yana alaƙa da ita ba ta ma ke ciki ta ayu ya kashe ya ya kashe zuriya ya kashe wasu kila wata kila mahaddata ƙur'ani ma ya hana su fitowa wanda sun fi shi daraja a duniya sun duk zuriyarsu ba taɓa yin su ba amma ya hana su fitowa ya wargaza ya wargaza halittarsu wai shi yana yana dabara don haka kawai sai ga mutum cikin kunci wani ka same shi an sa masa wata ciwo wani ya rasa inda bai sa kansa bai saboda ya kashe bayan Allah ya hana su fitowa wani ka same cikin mummunan kunci ba ci ba sha ba rayuwa mai daɗi sai ya kashe bayan Allah ya ɗauka dabarar dabarar su za ta ba shi arziki da mutane da yawa ka gansu da gidaje da ne ba su da kwanciyar hankali mutane da yawa da motoci da mukamai da sauransu ba su da kwanciyar hankali ba sa bacci da dare ba sa bacci da rana koyaushe sai waya sai rashin waya sai kwayoyi kawai a ci har ba su ba wani amfani har mutum ya fi karfin kwayoyin da yake sha saboda mai da zama kwayoyi za su warkar da haukan haukar da aka yi ta jahilci an jahilci Allah wanda duk ya bar Allah a gefe ba ba wani kwaya da za ta warkar da shi yawa kwaya tana warkar da ciwo ne na gaskiya yawa ba yana nufin kwaya kuma ta haukawa ba kwayar magani <laughs> Allah ya kiyaye so a yace ina ne fa'ala hada ina mutum da wace waƙar za a ba ba'adun ulama ila karahati salati al-mayyi tilbari wa za a mu'an na nabiya sallallahu alaihi wasallam kana maksusan bi hada fa'il suna ganin cewa ga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam in Allah mun zama kashi wa qad zahaba ba'd ulama min nuna lokaci ya ce yayi eh, wa qad zahaba ba'd insha Allah mun zama kashi

وأزواجه ثم نحمد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا لا لا لا Thank you.

dukkan waɗanda suka turo da takardu suna bukatan bayan Allah su tsaya su da addu'o'i dukanmu gaba ɗaya muna da bukatan addu'o'i kuma muna bukatan bayan Allah su samu cikin addu'o'i ba wani haɗuwa ta mu ya Allah kai kafi mu sanin kanmu kuma kasan bukatun kowa ya Allah a cikin Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi masu damuwa ya Allah kasan su Allah ka yaye musu damuwoyin su marasa lafiya Allah ka yaye musu rashin lafiyar su Allah ka yassare mana abubuwa ka sauƙaƙa mana su Allah ka mana nutsuwa da kwanciyar hankali ka kare mu da kariyar ka tsadan farashin kayayyaki da damuwoyi da jama'a suke ciki Allah ka kawo mana saukin su rashin security a gurare da dama Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon ka mana saukin irin waɗannan abubuwa wadda ah, aka yi su don neman aiki muna fata Allah ba da nasara wadda ce abu ne sun sa wani bukatu a gaba muna fatan Allah ba da nasara cikin bukatu din Allah yi alfairi wadda ake bin sa ba su suka Allah ba su ikon biya wadda ke neman ɗauki game da jari Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da nasara Allah ya kawo dauki Da wanda aka rike masa kudinsa yana roƙon a taya shi addu'a muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa wanda ya rike masa kudi ya biya shi kudin Allah subhanahu wata'ala ya tilasta wanda ya rike masa kudi ya biya shi kudin inna Allah ala kulli shay'in qadir wanda iyalin su suke da juna Allah su ke su lafiya ya wasu zuriya tayyiba dukkan wanda suka ambato dukkan bukatunsu Allah subhanahu wata'ala biya wa kowa bukatunsa Allah subhanahu wa ta'ala biya mana bukatun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واصلح ائمتنا وولاة امورنا shugabannin mu Allah ka riko da hannuwansu zuwa ga ayyukan alkhairi abinda za su yi ga amfane mu Allah ka taimake su a su abinda za su yi na kuskure Allah ka kame hannunsu daga aiwatarwa ya Allah ka saukar mana da nutsuwa da kwanciyar hankali iyayenmu da mu Allah ka gafarta musu Allah ka fassara musu cikin su Allah ka ba su nutsuwa a cikin su Allah ka shiryar da mu ka shiryar da zuriyarmu da iyalanmu ka kare mu da kariyarka يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم فقم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت